daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. لا صدق الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu akan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku a yammacin yau Lahadi da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya za mu shiga taskanmu na shirye-shiryenmu ne da kullum inda halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunu sunti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa tsaron ruwa bai kamata ya zama kayan aikin matsin lamba kan ƙasashen waje ba. Ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya yi furuci da cewa nan da wasu makonni za a fara tilasta tilastawa falastinawa mazauna gaza fara yin gudun hijira Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta yi Allah wadai da duk wani shirin tilasta tilastawa falastinawa gudun hijira daga muhallinsu. Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa tsaron ruwa bai kamata ya zama kayan aikin matsin lamba kan kasashen waje ba ministan harkokin wajen iran abbas arakci ya jaddada cewa bai kamata tsaron teku ya zama wani makami na matsin lamba kan kasashen waje ba sai dai ya zama sakamakon haɗin gwiwa tsakanin kasashen yanki a cikin jawabin da ya gabatar a wajen buɗe taron ministocin ƙasashen tekun indiya karo na takwas a birnin muscat na ƙasar oman a yau lahadi arakci ya ce a yau mun haɗu a ƙasar da aka sani tsawon shekaru aru-aru a matsayin gada da ta haɗa tsakanin gabas da yamma kuma tsakanin manyan wayewa da al'ummomi na kusa da na nesa ya ƙara da cewa ƙasar oman mai masaukin baƙin al'adu ce ba kawai ta kasance a tsawon lokaci tana taka rawa ce a fannin tattalin arziki ba har ma ta kasance wata alama ce ta keniya da tattaunawa da diflomasiya mai ma'ana a yankin tekun indiya wanda a kodayaushe ake ake take kan gaba wajen ci gaban duniya mai taka muhimmiyar rawa a makomar tattalin arzikin ƙasa da ƙasa ministan harkokin wajen ƙasar iran ɗin ya ƙara da cewa tsawon tarihi tekuna sun kasance tamkar kafofin da suke hada tsakanin wayewa ba iyakokin ƙasa da ƙasa ba tsawon dubban shekaru tekun indiya ba ruwa ne kawai har ma ya kasance babbar hanya na kasuwanci musayan al'adu da ci gaban wayewa wannan hanya ta hada. 'yan kasuwa da gabar tekun indiya zuwa afirka daga tsibirin indonesia zuwa tekun fasha da kuma daga iran zuwa tekun bahar maliya a lokacin da hanyoyin ƙasa suke da tsawo kuma ba su da aminci teku ce ta haɗa ƙasashe masu tasowa da kuma samar da sabbin damammaki. mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran ya ce tuntubar juna tsakanin iraki da iran ya zama wajibi don inganta matakan tsaron tsakanin ƙasashen biyu mataimakin ministan harkokin wajen iran kan harkokin siyasa majid tak rawaji ya jaddada cewa ziyarar da ya kai zuwa iraki ta zo ne bisa tsarin tuntubar juna ta fuskar siyasa da aka saba yi tsakanin kasashen biyu rawanji ya kara da cewa iran da iraki sun tattauna kan batutuwan da suka shafi tsaro tsakanin su a matsayinsu na kasashen 'yan uwan juna kuma musulmi tare da jaddada muhimmancin haɗin kai da haɗin gwiwa don tabbatar da zaman lafiya a yankin ya kara da cewa tsaron yankin shine babban fifiko ga kasashen iran da iraki wanda ya buƙaci ci gaba da tuntuɓar juna da kuma yin aiki tare a matakai daban-daban na ƙasashen biyu. Ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya yi furuci da cewa nan da wasu ‘yan makonni za a fara tilasta wa Falasɗinawa mazauna Gaza a fara yin gudun hijira. Ministan kuɗin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Bazalis Motrich ya bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila tana tuntuɓar Amurka. domin tattaunawa kan aiwatar da shirin shugaban amurka donald trump na tsugunar da mazauna gaza a wasu kasashen waje a wata hira da yi tashar talabijin ta sha biyu ta haramtacciyar kasar isra'ila smotrich ya furta cewa za a fara aikin kwashe mutane daga gaza nan da makonni biyu masu zuwa smotrich ya ci gaba da cewa mazauna gaza ba za su samu abin da suke nema ba a gaza nan da shekaru goma ko zuwa goma sha biyar masu zuwa. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta yi Allah wadai da duk wani shirin tilasta tilastawa Falasɗinawa yin gudun hijira daga muhallinsu. su. batun neman tilastawa falasinawa gudun hijira daga ƙasarsu ta gado yana ci gaba da fuskantar tofin alatsini da allah wadai a duk faɗin duniya da kuma taruka daban-daban kuma batun falasinu shine kan gaba a ajandan taron kolin afirka karo na 38 da aka yi a birnin addis ababa fadar mulkin ƙasar habasha a yin buɗe zaman taron kolin ƙungiyar tarayyar afirka shugaban hukumar tarayyar afirka musa fakki ya yi gargaɗi game da kiraye-kirayen da ake yi na wa falasinawa gudun hijira yana mai jaddada cewa ci gaba da tauye wa falasinawa 'yancin su abin kunya ne ga bil'adama yana mai sukar shirin da kasashen duniya suka yi dangane da halin da ake ciki a gaza. da kuma jaddada ci gaba da goyon bayan ƙungiyar tarayyar afirka ga falasinawa shugaban hukumar tarayyar afirka musa faki ya ce sun ga yadda duniya ta yi shiru duk da wannan mummunan yanayi da al'ummar gaza ke ciki har ma wasu daga cikinsu sun yi kira da a kori falasinawa daga muhallinsu lamarin da zai ƙara ta'azzarar mummunan ƙangi da falasinawa suka shiga Aƙalla mutane arba'in da takwas ne suka mutu a wajen haƙo zinariya a ƙasar Mali. A jiya Asabar ne aka samu hatsari a wani wurin haƙo zinariya da ke yammacin ƙasar Mali da hakan ya sanadiyar mutuwar mutane arba'in da takwas. ‘Yan sanda a yankin da lambarin ya faru sun sun sanar da faruwar hatsarin a wurin da ake haƙo zinariya ba tare da izinin hukuma ba. wanda kuma ya rutsa da wata mace da ƙaramin yaranta wani jami'in yankin da lamarin ya faru ya bayyana cewa lamarin ya faru ne a wani wurin haƙo zinariya da aka ƙaura cewa da a halin yanzu mata ne ke kan gaba wajen haƙo zinariya a cikinsa a nashi ɓangaren shugaban hukumar masu haƙo zinariya a ƙasar ta mali abubakar kaita ya bayyana cewa akalla mutane 48 ne suka kwanta dama sanadiyar afkawan wani hatsari sanadiyar haƙuwar wani hatsari daga lokaci zuwa lokaci ana samun aukuwar irin wannan hatsari a cikin ƙasashen yammacin afirka da ake haƙo zinariya ba bisa ƙa'ida a hukumance ba kuma ba kuma ba a bisa tsari ba mali tana daga cikin kasashe da suke da wuraren haƙo ma'adanai mafi girma a cikin yammacin afirka wanda yake taka rawa a kasafin kuɗin ƙasar na mali a watan disambar shekarar ta gabata ce ministan kuɗi na ƙasar ta mali alosini sanu ya ce ƙasarsa ta gudanar da wani bincike na sake yin bitar wata yarjejeniya a kan cinikin zinariya da ya ba ta damar dawo da kuɗaɗe da suka kai odi frank biliyan 700 wato fiye da euro biliyan ɗaya ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma za mu shiga taskan shirye-shiryenmu ne da kullum. inda za mu fara da sharhin bayan labaru sai shirin kun san sannan shirin don masu saurare da duniyar mu a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan neman dalilan da suka sanya 'yan tawayen Sudan na dakarun kai ɗaukin gaggawa na ƙungiyar Rapid Support Forces suka kona wasu ƙauyuka arewacin Darfur da ke yammacin ƙasar Sudan. Da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. majiyoyin cikin gidan kasar sudan sun shaida wa gidan talabijin na aljazeera net cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun kai wasu jerin hare-hare a yankin alfashir fadin mulkin jihar darfur ta arewa a yammacin kasar sudan a cikin makon da ya gabata majiyoyin sun bayyana cewa mayakan dakarun kai daukin gaggawa sun kona ƙauyuka da dama tare da wawashe dukiyoyin al'ummar yankunan baya ga harin da suka kai kan fararen hula da dama a ƙauyukan shakara da ƙulu da suke macin birnin alfashir hare-haren sun hada da harbe-harbe kan mai uwa da wabi da lalata kayayyakin more rayuwa tare da raba ruwan fararen hula da muhallinsu inda suka fantsama zuwa neman yankunan da suke kusa don neman tsira da rayuwarsu. a cewar masu lura da al'amura waɗannan hare-hare na zuwa ne a cikin tsare-tsaren da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces kb domin ƙona ƙauyuka rahotannin cikin gida na nuni da cewa ƙungiyar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ta gudanar da irin wannan aiki a watan disamban da ya gabata inda ta ƙona ƙauyuka goma sha ɗaya a yankin abu zarika da ke kudancin alfashir yayin da a tsakiyar watan oktoba an kona ƙauyuka 45 daga arewa maso yammacin alfashir ciki har da ƙauyukan baridak anka amre donki bashim halif bir maza bakar matti abu ashwa da jawo jiya a wata hira da ya da gidan talabijin na aljazira magajin garin suleiman adam ɗaya daga cikin shugabannin hukumomin farar hula na ƙauyen shakara ya bayyana cewa a makon da ya gabata ne wasu daga cikin dakarun kai ɗaukin gaggawa suka kaddamar da farmaki a ƙauyen inda suka ƙona unguwar marra da ke yammacinta baya ga ƙona gidaje da dama a unguwar musa da abubakar jami'in yankin ya kara da cewa mazauna yankin sun rayu cikin fargaba a lokacin harin kuma kowa ya rasa duk wani abin da ya mallaka bayan an kona gidajensu ya kara da cewa suna buƙatar kariyar gaggawa ta ƙasa da ƙasa saboda lamarin na da matuƙar haɗari a nasa bangaren abukar harun shugaban matasan yankin abu zarika ya shaida wa gidan talabijin na aljazira net cewa wasu daga cikin dakarun kai ɗaukin gaggawa sun ƙona ƙauyuka goma sha ɗaya a harin da suka kai a yankin a watan oktoban da ya gabata an ƙona ƙauyukan adam nil tamat adash da ƙauyen yakub da ke shiyar gabas Kitanga Hadahit Aldayam Salk ƙauyen Musa Asam Arrakiyo ƙauyen Bakar da Kabuka gidan talabijin na aljazira ne ya zanta da wasu shaidun gani da ido guda uku daga mazauna ƙauyukan abu zariƙa waɗanda suka tabbatar da cewa mayakan ƙungiyar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa sun yi awon gaba da mutane da wawushe dukiyoyi da kuma gudanar da kone-kone da gangan kuma shaidun sun ji tsoron kada lamarin ya bazu zuwa wasu ƙauyuka da suke makwabtaka da su asat al wani ɗan jarida da ya fake a ƙauyen shakra domin kaucewa harin da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da kuma hare-haren da jiragen yaƙi marasa matuƙa ciki suke kaiwa kan birnin alfashir ya ce wasu daga cikin dakarun kai ɗaukin gaggawa sun yi awon gaba da wasu gungun motoci da wawushe shaguna na mutane baya ga kai hare-hare kan ƙauyuka al'akad ya kara da bayyana cewa waɗannan abubuwa suna zuwa ne cikin tsarin shirye-shirye da ke nufin tilasta wa mutane yin gudun hijira ya ce mazauna yankin sun yi fatan samun mafaka a yankin na al-shakara amma yau suna cikin mawuyacin hali bayan shigar waɗannan dakaru ya ce iyali da dama ne suka rasa rayukansu sakamakon kone-kone da sace-sace wanda hakan ya kara musu shiga cikin kangen wahala da yake tsokaci game da al'amuran jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar adalci da daidaito wanda kuma shine kakakin jam'iyyar democrat muhammad zakariya farajullah ya bayyana cewa har-harin da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka kaddamar kan ƙauyukan da suke kewaye da birnin alfashir yana bayyana nuna wariyar ƙabilanci ne a fili ƙarara farajullah ya bayyana wa gidan talabijin na aljazira ne cewa waɗannan 'yan bindiga ba su ɗauke da wani shiri na siyasa sai dai shirin nuna wayar ƙabilanci wanda ya bayyana a fili ta hanyar mayar da hankali kan kai hare-haren wuce gona da iri kan ƙauyukan da ba na larabawa ba dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun killace birnin alfashir bayan wasu gungun masu ɗauke da makamai da aka fi sani da dakarun haɗin gwiwa sun goyi bayan sojojin kudancin sudan a watan afrilun da ya gabata da nufin kare fararen hula daga hare-haren wuce gona da iri na dakarun kai daukin gaggawa da suke kaiwa kan al'ummu a kasar sudan farajullah ya yi nuni da cewa harin da dakarun kai daukin gaggawa suka kai kan ƙauyukan da suke kewaye da birnin alfashir shi ma yana fayyace manufar kabilanci a yakin da ake fama da shi a halin yanzu baya ga manufar wurga jama'a cikin masifar yunwa da hana fararen hula samun duk wani tallafin jin kai musamman ta hanyar kawo cikas na isar kayayyakin da ake aikewa birnin ya jaddada cewa akwai wani babban nauyi a wuyan kasashen duniya na sanya dakarun kai daukin gaggawa cikin kungiyoyin 'yan ta'adda a duniya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi, goma sha shida ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar, wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan Sha'aban na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari bakwai da casa'in da biyu da suka gabata rana irin ta yau. Ibn Sha'ar, masanin adabin larabci kuma malamin tarihi balarabe ɗan ƙasar Iraki ya rasu. an haife shi a birnin mosul da kasar ta iraki kuma a nan ne ya fara karatu daga nan kuma shiga bincike a cikin ilimin adabin larabci a wajen malamai na zamaninsa wannan bincike nasa dai ya ɗauke shi kimanin shekaru hamsin da ƙarshe kuma ya takaita binciken nasa a cikin wani littafi mai suna okudul jamal masu wurare ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan fabrairun shekara ta 1984 Sheikh Ragib Harb limamin masallacin Juma'a na garin Jabshid a kudancin ƙasar Labanan ya shahada bayan wani hari da aka kai masa wanda masu yi wa Yahudawa aiki a ƙasar ta Labanan ne suka kai masa harin a lokacin Isra'ila tana mamaye da kudancin Labanan kasantuwarsa ɗaya daga cikin masu yin kira zuwa ga fitar da sojin Isra'ila da kudancin ƙasar Labanan da suka mamaye. masu saurare kwa kusan cewa shekaru 332 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha shida ga watan fabrairun shekara ta 1992 hujjatar islam said al-abbas musawi shugaban kungiyar hezbollah ta kasar labanan ya shahada a lokacin wani hari da jirgin yakin isra'ila ya kai masa hari a lokacin da harba masa makami mai lizami akan wata mota take dauke da shi da iyalansa a kudancin kasar labanan kungiyar hezbollah dai tana faɗa ne da mamayar sojojin yahudawan isra'ila a kudancin labanan bayan halartar taron juyayi na shahadar Sheikh Ragib Harb a kudancin kasar ta Lebanon ne Yahudawa suka yi amfani da jirgin yaƙi mai saukar angulu wajen kai masa hari wanda kuma hakan ne sanadiyar shahadarsa tare da matarsa da kuma ɗiyarsa game da wasu mambobin ƙungiyar Hezbollah su uku bayan shahadarsa ƙungiyar Hezbollah ta zaɓi Said Hassan Nasrullah a matsayin babban sakataranta. Said Hassan Nasrullah ya ci gaba da jagorantar ƙungiyar Hezbollah tun daga shekara ta 1992 har zuwa shekara ta 2024. A lokacin da yake jagorantar ƙungiyar ta Hezbollah na tsawon shekaru 32, an samu gagarumin ci gaba a kowace fuska a cikin harkokin ƙungiyar, kama daga ɓangaren ayyuka na soji da kuma horar da mayaka da samun gogewa da ƙwarewa a dukkanin ɓangarori na yaƙi da sarrafa na'urori na zamani da kuma sarrafa makamai masu linzami na zamani game da jiragen yaƙi marasa matuƙa hakanan kuma masu kai hari daga nesa da kuma jiragen yaƙi marasa matuƙa da suke ayyukan leƙen asiri baya ga haka kuma an san babban ci gaba wajen gudanar da harkokin ƙungiyar ta hezbollah a bangaren ayyukan zamantakewa da kuma sauran harkoki na farar hula wanda take gudanarwa a ƙasar labanan ƙungiyar leƙen asiri na amurka da isra'ila da burtaniya sun jima suna bin diddigin lamarin said hassan nasarullah da nufin ganin bayansa amma ba su samu nasarar yin hakan ba tsawon shekaru 32 a lokacin yayin da isra'ila ta kaddamar a kan kasar labanan a cikin shekara ta 2024 isra'ila tare da taimakon amurka sun kai wa said hassan nasarullah hari a wani wuri wanda yake a cikin unguwar hara tarik da ke kudancin birnin beirut wanda hakan kuma ya sanadin yin shahadarsa tare da mutanen da suke tare da shi mako guda bayan haka kuma an nada sayid safiuddin a matsayin babban sakataren kungiyar ta hezbollah wanda shi ma a farkon watan oktoban shekara ta 2024 sa kai masa hari kuma ya shahada amma ranar 29 ga watan oktoba an zaɓi mataimakin babban sakataren kungiyar ta hezbollah sheikh na'im kasim a matsayin sabon babban sakataren ta wanda kuma a halin yanzu shine babban magatakarda na kungiyar hezbollah masu saurare ko kun cewa shekaru 79 da suka gabata rana irin ta yau goma sha shida ga watan fabrairun shekara ta 1946 a karin farko wakilin soviet a majalisar ɗinkin duniya ya amfani da haƙƙin hawa kujerar naki a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a wannan rana wakilin tarayyar soviet a majalisar ɗinkin duniya ya nuna adawa da ɗaya daga cikin shawarwarin da kwamitin sulhu ya gabatar da haka ya amfani da ikon hawa kujerar naki a zaman kwamitin a karan farko wannan haƙƙi ya keɓanta ga mambobi na dindindin guda biyar wato amurka rasha burtaniya faransa da kuma china burtaniya amurka da tarayyar soviet ne suka amince da tsarin betu ko kuma hawa kujerar naki a taron yalta shekara ta 1945 kuma daga baya aka shigar da shi a cikin yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya tun daga wancan lokacin an samu ci gaba da nuna adawa da mataki wanda ƙasashen duniya suke kallon sa a matsayin wani salo na danna haƙƙoƙinsu a matsayin mambobi na majalisar ɗinkin duniya ta yadda abin da ƙasashe biyar ne kawai suka amince da shi ake kallon sa a matsayin amintaccen ƙuduri na majalisar yayin da sauran ƙudurori waɗanda dukkaninsu ƙasashen duniya suka amince da su ba su da wani tasiri matuƙar dai waɗannan ƙasashe guda biyar suka yi watsi da shi amma duk da nuna adawa da ƙasashen duniya suke yi game da wannan tsari na hawa kujerar naki ko kuma veto a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya har inda take majalisar tana tafiya ne akan wannan tsari wanda kuma duk da haka wasu kasashe musamman amurka tana yin abin da ta ga dama da kuma yin gaban kanta wajen ɗaukar mataki akan lamura da suka shafi kasashen duniya da kuma yin abin da take so ta hanyar yin watsi da kudirin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ma shi kansa kwamitin sulhun na majalisar. a yau. Ma sauraro barkamar sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa da shuka safi siyasar ƙasa da ƙasa da ta haɗa da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan alakar da ke tsakanin Amurka da Jordan ta fuskar tallafin kuɗaɗe da Washington take baiwa Oman. Za mu yi tsokaci akan yadda da yaushe wancan tallafin na amurka yake da alaka kai tsaye da matsayin siyasar jordan a kan dacewa ko rashin dacewa da siyasar amurka fatan za kusanci tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a cikin kwanakin nan dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi barazanar dakatar da kudaden tallafin da ƙasarsa take baiwa ƙasar jordan matukar bata lamunta da batun cewa falasinawa su koma cikinta ba wato su bar zirin gaza su koma jordan ɗin da kuma ƙasar masar da zama shi kuma ya ce zai sayi zirin gazan domin ya yi gine-gine na kasuwanci da suka hada da manyan hotel-hotel to a tsawon alaƙar da ke tsakanin jordan da amurka ta rika ɗora kowane irin tallafi da taimakon da take bata ne bisa yadda oman ɗin ta yi wa siyasar washington rakiya ko kuma ta ja da baya wato gwargwadon yadda jordan ɗin ta yi abin da amurkan take ganin cewa ya dace da manufarta take ba ta kuɗaɗe masu yawa idan kuma ba ta yi abin da take so ɗin ba to sai ta rage yawan kuɗaɗen tallafin tuntuni haka ake tafiya illa iyaka a wannan lokacin amurkan tana yin sani a ɓoye wato a baya kenan ba ta ta bayyana ba Abin da donald trump ya yi a wannan lokacin shine fito da abin da yake ɓoye zuwa sarari a cikin shekaru ashirin na wannan sabon ƙarni na alfiya ta biyu da ake ciki alaƙa take tsakanin amurka da jordan ta fuskanci faɗi tashi kuma wannan faɗi tashin da ya rika faruwa a tsakanin ƙasashen biyu yana da tushe ne daga 'yan sahiyoniya kai tsaye ko kuma da alaƙar rikicin larabawa da 'yan sahiyoniya abin da yake jawo hakan kuwa shine yadda haramtacciyar ƙasar isra'ilan take son shafe duk wani haƙƙi na al'ummar falasɗinu sai kuma ƙoƙarin faɗaɗa ƙasa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa a cikin ƙasashen da suke makwabtaka da falasɗinu idan muka koma baya za mu ga cewa tun da aka shelanta kafuwar jordan an yi shi ne a kan cewa a haɗe take da yankin yammacin kogin jordan da hakan ya sa amurka take yi wa wannan ƙasa ta jordan kallo mai matuƙar muhimmanci ta kuma rika ba ta taimako na kuɗaɗe a tsakanin shekara ta 1949 da shekara ta 1952 da sun kai dala amurka miliyan biyar haka don kuma tsakanin shekara ta 1000 da ɗari tara da hamsin da biyu zuwa ta dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da biyar amurkan ta baiwa ƙasar ta jordan tallafin da ya kai kuɗin amurka dala miliyan 28 domin ta yi faɗa da masu haƙe da gurguzu da suke yaɗuwa a wancan tsakanin a bisa wani jahoto da jaridan nan ta ra'ayi ta buga a ranar biyar ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da biyar mafi yawancin taimako da tallafin da amurkan take bi wa jordan yana da alaƙa ne da rikice-rikicen yammacin asiya wato gabas ta tsakiya da kuma rikicin da ya kasance a tsakanin ita kanta amurkan da tarayyar soviet da kuma sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya musamman ma dai a lokacin da ƙidan nasiriya ta larabci ta rika yin tashi a cikin ƙasashen larabawa yadda jordan take biyawa amurka da yi mata rakiya a kan waɗanda take faɗa da su take samun tallafi mai yawa idan kuma ta ja da baya ko aka samu sauyin siyasa a cikin ƙasar ta jordan da yake ja da baya daga yi wa wannan siyasa ta amurka rakiya sai taimakon amurka ya ja da baya a lokacin da aka rika samun saɓani a tsakanin ofishin jakadancin amurka da gwamnatin jordan ƙarƙashin jagorancin firaminista suleiman nablusi wanda yake da kusanci da aƙidar abdul nasir a shekara ta 1957 amurkan ta rage taimakon da take wa jordan ya koma dala miliyan 22 sai dai kuma bayan kawar da wannan gwamnatin ta nablusi tallafin na amurka ya ƙaru ya koma dala miliyan 63 a yadda amurkan ta ke ƙalubalantar haɗewar da ƙasashen masar da siriya suka yi a tsakanin shekara ta 1958 zuwa ta 1961 tallafin da amurkan take wa jordan ya ƙaru zuwa dala miliyan 71 wasu daga cikin tallafin ya shafi kayan yaƙi ne da makamai wanda shine karo na farko da amurkan ta wa jordan wannan ya faru ne bisa la'akari da rawar da jordan ta taka a cikin ƙasar yaman a shekara ta 1962 bayan watan yuni na shekara ta 1967 kuwa fafatukar ƙungiyoyi masu yawa a ƙasar jordan ta ƙaru hakanan kuma ƙungiyoyin inawa da suke zaune a wannan ƙasa a dalilin haka sai taimakon da amurka take baiwa ƙasar jordan ɗin ya ragu zuwa dala miliyan goma sha tara kacal amma da aka shiga wani sabon shafi a shekara ta 1971 sai wannan tallafin ya ƙaru zuwa dala miliyan 76 gabanin boren da ya faru a watan satumba na shekara ta 1970 a jordan amurkan ta kasance cikin razani da fargaba kan cewa za a iya kifar da gwamnatin kasar a dalilin haka amurkan ta kasance cikin shiri cewa za ta amince da sabuwar gwamnatin da za a kafa da kuma kulle jejeniya da shugabannin falasɗinawa ƙarƙashin yasar arfad wato da suke zaune a wannan ƙasa ta jordan kuma suka yi bore wani jami'in leƙen asirin amurka mai suna jack oaklin shi ne ya bayyana hakan daga baya a cikin wani littafi da wallafa mai suna mai bawa sarki shawara a tsakanin lokacin shugabancin jimmy carter da ronald reagan a amurka alaƙa amurka da jordan ta fuskanci faɗi tashi mai yawa a lokacin da akwai ɗari-ɗari a kan batun shiga tattaunawa ta fili da kuma ɓoye da haramtacciyar ƙasar isra'ila a wancan tsakanin tallafin na amurka ya rika hawa da sauka a tsakanin dala miliyan ɗari biyu da goma da kuma zuwa miliyan hamsin da hudu, a tsakanin shekara ta dubu ɗaya ɗari tara saba'in da tara da shekara ta dubu ɗaya ɗari tara da da tamanin ɗaya. da kuma aka shiga shekara ta 1985 tallafin na amurka ya kai dala miliyan 191 mafi yawanci ya shafi makamai da abubuwa masu alaƙa da soja To wani zango da aka shiga na alaƙa Amurka da Jordan shine a yayin da 'yan ƙungiyar Ikhwanul musulmin. suka tayar da ƙayar baya a ƙasar Siriya. Kuma dubbai daga cikinsu sun shiga cikin Siriya daga ƙasar Jordan. Kuma a lokaci ɗaya, haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kai wa sojojin Siriya hari a yankin Beqa na ƙasar Labanan da zummar na nasu. Hakan ya biyo bayan maganar da Hafiz al-Assad ya yi a wancan lokacin cewa ko kaɗan Damascus ba za ta bari yarjejeniyar Camp David da aka yi tsakanin masar da kuma haramtaccen ƙasar isra'ila ta zama wato ta ma mamaye dukkanin ƙasashen larabawa ba ta da zai zamanto a ce ƙasashen larabawa sun yi da wacce yarjejeniyar kuma su ma su bi sahun alaƙa da haramtaccen ƙasar yahudawa wancan ƙin amincewa da waccan yarjejeniyar tsakanin masar da haramtaccen ƙasar isra'ila shine ya jawo wa hafizul asad wancan fushin a tsakanin shekara ta 1987 zuwa ta 1989 da aka yi boran intifada da kuma rushewar jejeniyar da aka yi a tsakanin sarkin jordan da yasa arfat an sami gagarumin yunkuri na al'umma jordan a wancan tsakanin tsallafin na amurka ya ragu zuwa dala miliyan 27 da hakan shine koma baya mafi tsanani a lokacin da tarayyar soviet ta wargaje da kuma buɗe tattaunawar da amurka ta yi a madrid na ƙasar spain domin kawo ƙarshen batun ino da biliyan shi baki ɗaya taimakon da amurkan take baiwa jordan ya kai dala miliyan 114 wannan ta faru ne a shekara ta 1990 sannan bayan jijiniyar oslo da kuma jijiniyar wadi araba a shekara ta 1998 tallafin na amurka ya kai dala miliyan 164 da aka shiga lokacin mulkin bush karami kuwa a rika samun faɗi tashi a wannan alaƙar ta ƙasashen biyu sai dai kuma a lokacin mulkin barack obama a tsakanin shekara ta 2009 zuwa ta 2017 da kuma gwamnatin joe biden shekara ta 2021 zuwa ta 2025 tallafin da aka raka baiwa jordan a kowace shekara ya kai dala amurka biliyan ɗaya wani lokaci kuma biliyan ɗaya da rabi a lokacin da zangon farko na mulkin donald trump ya kama taimakon da aka baiwa ƙasar ta jordan ya kai dala miliyan 800 ta fuskar tattalin arziki sai kuma wani taimakon na kayan yaƙi da soja da suka kai dala miliyan 450 To ma sauraro wannan shine takaice yadda alaƙa ta tallafi da taimakon da Amurka take baiwa Jordan ya kasance. Ba tallafi ne da ya kasance ba ta da wasu manufofi na siyasa ba. Illa iyaka yanzu da shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya fito da abin fili ya fito da abin da yake a ne. To sai dai kafin mu karkare baki ɗaya mai bankwana da ko muna gayyata ko zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya sabba ku damar tufa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako makan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iran Radio Jamhuriyar Musulunci na Iran ina muku barka da safiya fatan kun tashi lafiya daga naku abdulhomin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauran radio africa a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama mun mu dinga isar da saƙonan mu zuwa ga yan uwa ga abokan arziki da farko ina gaishe da hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkan da safiyar fatan kun tashi lafiya da kabiru Malam Kabiru Sule kai ma ina maka barka da safiya. da sunusu maɗattai da magaran da kuma tsoho mai albarka da mamman sani cinwaza da dozman da kuma alakasan baba agadas da alakasan niger da presdi dozman na maku barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba ba zan da haɗak mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim rugal malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani ali madan a jihar kano assalamu alaikum wa rahmatullah shafin hausa rediyo tehran suna na uda mamadu a jatkuri a karamar hukumar gidigir a jihar zandar a jamhuriyar niger zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu don mu gaida yan uwa da aminan arziki farko ina gaida al'umman garin jatkuri da al'umman kwaminkin gidigir kuma ina gaida abokina ibrahima haruna a mazauni a ƙasan kamaru ɗan ƙasan Boza ina gaishe da Sani Dawo Alaska a garin Tsatsunburum ina gaishe da Sanusi Madattai da Isu Makeri a garin Madattai kuma ina gaishe da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan koiro da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bare da isa tsoho abokan mai albarka da alkasin baba liman ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gaida ma'aikatan rediyo teran baki daya Hassan Barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan Radio Tehran. Salamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya. Sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wasu lokal gamin magani a tarayyar Najeriya kuma ba su ce na kungiya masu kira sauran rediyo Afirka kuma memba a murya matasan Afirka. Da farko ina ina gaishe da shugaban wannan shiri wata Malam Hassan da kai da abokan aikin ka barka da safiya da Malam Kabiru haɗe kai ina ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba agadas ina gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun nijar kai ina ina shi ka barka da safiya da mamman sani cinwaza ina gaishe ka da yakubu mai aski ba da raka da kuma umar aure da shi ma ina gaishe shi ba zan manta da kai ba ɗafi mai kwamfuta mai yama da gwani ali gamadan da nazifi ibrahim daga malam shagari da ado talati goma da yusuf cibineja da dan da hayya dan na azare da mai iliya mai kanti da shayi garkin daura da sahabi ibrahim auta zamfarawa kama ba zan gaishe ba zan manta da kai ba da sani dauda'u alaksa tsambari da lauɗan tudu da magaram assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh rajin jamhuriyar musulunci da ke iran farko suna na malam kabiru da ke nan marajan gurbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radiyo na afirka yau kuna ba mu hili muna gaishe gaishe eh, da farko anan mara Nasara ina da Ibrahim da ke garin Kasagi bani mancewa da gadon kaya samuna haske sarkin aiki bani mance an muka je tasawa Adam Haraka eh, Mamar dan bare bari tsoho mai albarka malama Ramatu Sani Dawo Alaska Arabi mai aski bani mancewa da eh, Kabiru Sila SG da taksiman da ke zandar da mai gyaran salula da dukkan mambobinmu na nan cikin afirka ga baki daya da najeriya malamanciya da malam gwani da ke kano audu da mumini mataimakin shugaba da ke zamfara da sauran al'umma baki daya na gaida kowa da kowa da magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauraron radio na afirka assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana ibrahim yawancin hula a garin mai gode akin jihar niger yan ba amurai matasan afirka reshen jihar niger ma'aikatan gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran, dubun gaisuwar mu gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya musamman babban jagora Hassan Barka, mazan ku da matan ku muna muku fata alkhairi. Kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu a ranar Juma'a musamman bangaren yan uwa da abokan arziki to duk wani an gwagwarmaya na Afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin koshin lafiya na hakikanin gaskiya na da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci daya to saboda haka kowa da kowa ina mai fata alkhairi duk wani dan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karbi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashen mu na Afirka da sassan duniya na musulmai Allah ka warware mana da fatan Allah ka tausaya mana Allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kemba jihar Neja ba amure matasan Afirka reshen jihar Neja godiyan mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran masha Allah Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci iran sunana su yakuba daga jihar bauchi mamba a kungiyar muryar matasan afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna miƙa sakonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida hassan barka da fatan kana cikin koshin lafiya ina gaida isa ji kamar sage toro ina gaida sunusi maɗatai da magaram isuhu maɗatai da magaram akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai iliyasu yan iliyasu gulawa akwai lama lumi galaba akwai kwamarat ibrahim lara gabta akwai yakubu sunusi garin duna akwai yakubu rugun mayere sani dawo alaska Mamman Sani Dauda Cinwatsa tasiri unguwar tudu da magaram akwai Abdulmumini Muhammad Waziri daga jihar Zamfara akwai Aminu Mai Albasa Abdulsalami akwai comrade ahmad afansi bajoga ibrahim da fulani yayari mai arsenal akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tumar lakar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron rajiyar kasar Iran, radiyon musulunci. To da farko dai suna na Sani da Walaska da kenan cikin garin Tsatsun cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar muna karshen mako. Gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai Nasirinas daga nahar da magaram Abdulaziz Manafi Kureji da magaram Rabi Mai Aski da magaram Isiya Manaja Dan Kabu Kabu da magaram akwai Kabiru Sule Bakin Taransa da magaram akwai mamman sani dauda wasa da magaram akwai sunusu maɗatai da magaram isu madatte da magaram ya kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina gaida duka al'ummar agadas a al'umman yamai ba zan manta da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maradi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi eh, akwai maman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri Ko iliya mai shayi garkin daura malama fatima sani kamar iliya su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burum a madadin abokan aiki na da suke na radio martaba tsatsun burum sani laska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar sunana nasir sulaiman falalu daga jihar damagaram da ke jamhuriyar nijar bugu da ƙari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta hirar ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to shinshina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta farko ita ce abdulaziz frezi sani alaska da dukkanin yan uwa da amin na arziki ado siniya da dukkanin yan uwa da amin na arziki jinjina ta musamman zuwa gare su dukkanin yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su yan babban birnin niamey maza da mata babba da yaro ina gaishe su yan tawa yan talaberi yan agadas yan maradi kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar Nijar. in na ce na da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa a bakanan aikinmu yan jarida ina muku fata na alkhairi fatima daga nan har tare najeriya Najeriya ina gaishe ki da fatan kina lahiya. Eh, mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki BBC kenan ina jijjina miki da fatan kina lahiya. Isa Abubakar Tsoho ina miƙa ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin ƙoshin lahiya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron. Hawala Malam Sule Umar Malam Sule Habana Malam Sule Bashiriya Malam Sule Halisa Malam Sule Zina Malam Sule Rakiya Malam Sule ina gaishe su da fatan sana cikin ƙoshin lahiya musamman Malam Sule Auta Malam Sule Abdulaziz Malam Sule jijjina ta musamman zuwa a gare su. Family Malam Sule Malam Fal daga daga jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa a gare su daga Nasarar Nas wanda ake cima da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Radio Iran a kai sai kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'i wanda ake cema Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar bisa damar da kuke ba mu kowace ranar Juma'a muke gaida yan uwa da amina arziki Malam Hassan barka bayan zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka da farko dai ina gaida Mamman Salisu Dodo da ake cema Dozman shugaba na masu kira da sauraro na Afirka a birnin da magaram ina gaida a ɗahir baban liman ina gaida a ɗahir mai kwamfuta kuma tare da abokina muji soja mai adaidaita sahu tare da lawali luwai akwai lawali jamburu abdulhadi madallabi akwai muhammadu maman gazali a can garin unguwa dan uwa mudi alwali a fada mahauta a garin unguwa dan uwa ba zan manta ba da duka masu kira da sauraro na afirka a madadin alkasin baban liman ahar a birnin agadez mamman sani dauda ce wajen jinjina ta musamman zuwa a gare daga karshe hassan barka ce a tashi lafiya to masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.